jama’a sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Amen. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوة أولا يمتشي مع البركة يمتشي شدق وتر رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1440 daidai wanda ya zo daidai da yammacin sha ɗaya ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2019 za mu tashi a farkon sura mai albarka suratul ma'un ita ce sura ta ɗari ɗaya da bakwai daga bakara eh, zuwa wannan guri da za mu yi karatu insha Allah muna roƙon ubangiji Allah kai mana mawafaka da abin da za mu karanta malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rahmanir rahim سورة الماعون مكية وهي ست آيات الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبنجي ما يجي ما دوكاكا كايتي سورة الماعون سورة كينان ما يمغانا أكن كاين أرو كايا دمك سني إرن أنانا ƙanana نراي وردان أدم إرن سوچوكالي irin مودا كوفي plate سورنسو حتى تابر ما sauransu wani abin da kasan za ka iya ba da aro kuma a dawo maka da shi su magirbi fatanya allura da dai sauransu makiyatun ita wannan sura makiya ce tana da ayoyi guda shida daidai Allah kai mana mawafaka da abin da ke cikinta bismillahir rahmanir rahim ubangiji yace ara'aita lazi yukadhibu bid-dini ai ma'ana ara'aita alladhi yukadhibu shin ka ga? wannan mutumin da yake ƙaryatawa biddini da ranar sakayya shi ne ranar tashin alkiyama yana ƙaryatawa yana cewa karya ne wa ya je ya gani wa ya san abin da za a yi gobe hal raftahu in ji malam mai shara ya ce hal araftahu shin ka san shi ai in lamta a ta'rifuhu in baka san shi ba fazalika allazi yad'u yatim lazi shi ne mutumin ma'ana shi ne wannan mutumin da ya du'ul muke tun kuɗe maraya idan aka mutu aka bar maraya sai ya kori maraya a gidan sai ya sayar gidan wannan ta sauka a kan abuja a zamanin idan yaro karami babansa ya rasu kawai sai ya kori yaron a gidan ya sai da kuɗin ma'ana ya sai da gidan ya sa kuɗin a cikin aljihunsa yaron kuma ko oho ya je ya karata an fahimta ko to tun a zamanin jahiliya ma ana girmama maraya ashe maraya ba karamin mutum bane yasa an duba qur'ani a guri da dama ubangiji yayi magana da dama akan maraya maraya maraya yace a kyautatawa maraya an gane tun daga cikin wannan sura da muke karatu idan muka yi sama kamar wadduha sai Allah sai ce fa ammal yatima fala taqha amma kaga maraya kada ka masa fin ƙarfi ka ture shi kuɗin babansa ne ka hana shi ka zauna a kai yana ji yana kallo wai ko babansa ne ko yayan babansa kawai shi kenan ba a ce a shari'a yayan baba ya riƙe 'ya'yansa ba ma'ana ya riƙe 'ya'yan ƙaninsa ba a faɗa haka a shari'a ba ko ƙanin baba ya riƙe 'ya'yan yayansa a shari'a ba inda aka faɗa haka sai idan yara ne ƙanana kuma za su sarwanta sannan dukiyarsu za ta sarwanta to a nan ne ɗaya daga cikin ammomi zai rike ƴaƴan ɗan uwansa ina fata an fahimta amma idan yara sun kai matsayin karfin su sun kai matsayin ma'ana manyantaka sun kai lokacin shiriya to wannan ai kowa zai rike kansa kenan kowa zai rike kansa sai a kula da dukiyarsu a ba su shawarwari su yi kaza da kaza da kaza da kaza shi maraya kullum ana so a sa ido a kansa me yake yi me yake shiga da fita a cikin dukiyarsa ainihin idan suna ƙanana kuɗin ana riƙe musu ne idan ma yayan baban nasu ne idan ma kawunansu ne idan ma wanda daga cikin amominsu ne sai a rinka juya kuɗin tun suna ƙanana ana biya musu kuɗin makaranta da ribar ana musu tufafi da ribar ana kuma saya musu kayan abinci na yau da gobe lokacin da wa'annan marayu suka kai mm, ah, ma'ana matuƙar ƙarfi to sai a tara mutane kuma a ba su kudinsu dama lokacin da za a karbi kudin ma sai an tara mutane to ni wani na karbi wani da wani da wani ƴaƴan wani kudinsu da aka bar musu naira kaza ne lokacin da ake tafiya da naira kaza yaran nan sun girma sun gama firamare da sakanni indire sun kai matsayin da za a ce yau sun kai matsayin mutane baligai to an fara ba su naira dubu hamsin zuwa dubu ɗari ka je ka ɗan juya zai juya sai aka ya samu alkhairi to yanzu kuma sai a ƙara tara mutane ya ce yanzu fa zan ba wa bayan Allah kuɗinsu in kun duba a cikin sotin nisa Allah ya yi bayani kamar laraba ta hudu da suka wuce mun yi dogon bayani akan wannan in za ku iya tunawa to sai a ba su kuɗinsu shi kenan shi ya fita haƙƙin salama aikin dan Allah ya yi ina fata an fahimta sannan maraya ana so a kyautata masa idan mun duba cikin sotul balad Allah ya ce mai yi hana matsalake tudu sai ce wa ma'adara adraka mal ta tace fakku raqaba aw id'amun fi yawmin di masgaba sai Allah sai yace yatiman da maqraba a kyautata wa maraya ana so kamar da azumi inna maraya a kira shi a shafa kansa a bashi tufafi a bashi abinci a bashi kudin kashewa a dan bashi wani abinci mai dan daɗi wanda rai yake so idan ido ya gani zai ji daɗi a cikin zuciya to lalle wannan akwai samun lada kwarai kwarai da gaske Allah sai yake faɗa mutanen da suka wuce ma laifinsu shine kalla balla tukuri munal yati ba sa girmama maraya ne maraya sai a dauke shi a walakance ba shi da daraja alhali kowa wata wata rana maraici zai iya samun sa idan bai same ka yanzu ba ma nan gaba zai same ka Ko min daren dadewa dole wanda zaka sai ya mutu ko kai ka mutu ka bar iyayen ko kuma iyayen su rasu su barka kaga kenan dai ka zama maraya amma babanka ya rasu ya barka in ma mahaifiyarka ta rasu ta barka ko kuma su duka a waye gari ba sa nan kai kuma gashi nan kana nan dama Allah shi ke rike da kai an gane ku shi sai Allah ya hana a ci kudin maraya sai ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira lalle kaga waɗanda suke cin dukiyar maraya sai sani inji Allah suna cin garwashin wutar jahannama ne fa a cikin cukkunansu kuma da sannu za su shiga cikin wutar sa'ira ita ce wutar jahannama Allah ka kare mu ashe shi maraya kullum tallafinsa ake ana lallashinsa har lokacin da zai isa munzulin mutum idan kun duba cikin suratul kaf akwai marayu ƙanana wanda lokacin da babansu ya rasu annabi Musa da Haliru suna tafiya sai suka shiga cikin wani babban birni suka nemi a dan su faro-faro abun da za su sha malamai suna kiran abun accommodation dan masauki haka sai aka hana su da aka hana su annabi Musa suna tafiya da shi da malamin sa Haliru kawai za su wuce ta jikin wata babbar katanga ko babban garu sai ga garun yana nema ya fadi kawai sai ya tada garun haka da hannunsa sai ya tsaye da garun garun kawai sai ya tsaya sai annabi Musa ya ce ah akramaka Allahu mu da muka nemi masu dan bawon inda zamu dan tsugura ma da dan abun sha suka hana ai laushi ita lattaqatta alaihi ajra'i ai da kaso ma ai da an dan biya mu ladan wannan aiki da da muka yi an gane ko shikenan sai ce to hadha firaqu baini wa bainak wannan fa shine rabuwa ta da ni da kai wannan shine rabuwar mu da ni da kai an gane ko kaje sabunabbi uka bi ta awili malam tastadi alaihi sabra da sannu zan baka labarin abinda baka iya yin haƙuri a kansa ba to a ƙarshe da ya zo sai ke gaya masa wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salih fa arada rabbuka an yace amma fa wa ma fa'altuhu an amma yace zalika ta'wilu <laughs> ina fata an fahimta haka sai yace wannan garin aina wasu yara ne marayu babansu ya rasu babansu mutumin kirki inda na bari garin ya fadi ƙarƙashin garin akwai zinari da babansu ya binne musu da mutane sai su wawashe su kuma sun girma ba su da komai a ce kaga nan nuna mana mai maraya tallafinsa ake kyautata masa ake yi daidai gwargwadon iko In eh, shi sa sai Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda kada ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanya wannan da ita ce mafi kyau me ce hanya mafi kyau ita ce lokacin da aka bar maka riƙon maraya ko riƙon marayu aka baka naira miliyan biyu ko miliyan biyar ana juyawa to wannan kuɗin juyawan kai ma ai akwai naka musamman idan kai talaka ne dole kai ma ka ringa ɗaukan abin da za ka ci ka sha a cikin wannan kuɗin idan ma za a yi sharaɗi ne a raba riba kashi uku ɗaya naka ɗaya na marayu na uzurinsu ɗaya kuma a sa a cikin uwar kuɗi galibi haka ake idan kuma an so shi kenan in kana da ɗan hali suka ce a wani aikin lada ne ba ma sai an biya ni ba to duka wannan musulunci yana nuna mana lalle fa mu kula da maraya shi sa wasu bayan Allah a yau suke daukar nauyin marayu wajen yi musu tufafi musamman da marayu suka yawa a cikin wannan jiha mai albarka ta Borno State sai ya zama cewa kusan wajibi duk mutumin da yake da maraya a gefen sa yayi kokari ya tallafa masa baka sani ba ko shi ne sanadin ka gidan aljanna haka nan idan kana da makaranta kai yi ƙoƙari ka ɗabi marayun da zaka ka iya karantar da su ɗaya ne biyar ne goma ne sama da haka ne za ka ɗiba ka ɗiba mu ma mun ɗiba a namu makarantar mun ɗibi marayu ƙwaya hamsin daidai gwargwadon abin da za mu iya daidai gwargwadon insha Allah ya fi hamsin ko tamanin subhanallah ni hamsin na ce har an kai tamanin <laughs> to mun ɗabi marayu sun kai ƙwaya tamanin yanzu haka a makarantar mu mu muka musu uniform mu muka musu komai fi sabilillahi wannan ko ya samo asali sabida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hataini yace ni da mai renon maraya a cikin aljanna kamar waɗannan yatsun ne inji manzon Allah manzon Allah shine babban mai renon maraya shine karamin to kaga kenan ashe zamu so mu ga mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ka tada mu a karkashin tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ga mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ga mu a cikin aljanna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar da za a shirya wata babbar liyafa a cikin aljanna ita ce jannatul ma'awa a wani babban fili mai suna hadiyatul qudusi Allah ka sanya mu daga cikin su to ashe kenan duk wanda zai iya daukan nauyin maraya a makaranta ne a gida ne yayi kokari ya dauka shi yasa gwamnati ma ba a barta a baya ba sai ta ɗauki nauyin marayu masu ɗimbin yawa a gari wanda wannan yana buƙatar mu ma da kanmu mu tallafa musu mu ne gwamnati mu mutanen nan da muke zaune a nan da ire-iren mu mu ne gwamnati ina fata an fahimta mu ne za mu tallafa wannan ya ɗauka aka ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka idan hannu ɗaya ya tare wannan idan wannan jinkar ai faɗuwa za ta yi idan gwamnati in ta tare ta nan sai mun wasai mu tare ta nan wasu ma sai su tare ta can wannan ma sai tare ta nan sai abin sai yi sauƙin ɗauka sai a ce ai bismillah daga an yi bismillah sai a ɗauka a sashi akan buka akan ɗaki kenan kaga shi kenan fallo ya zauna bununi ya komai yayi buni da ake sawa ciyawa menene magana zanar bunu to nan bunun ya zauna sai ga amma in hannu ɗaya ne fa yaushe zai ɗauka ya sa a kai har yaushe to shi sa su ma da suka yi mu sai mu tallafa kuma ku tallafa wancan ma ya tallafa sai ga an wayi gari kowa mafiya kusanci da shi ya tallafa musu in ma in gudun hijira ne ka shiga ka karantar da su gwargwaron abin da zaka iya sura ɗaya ne sura biyu ne menene zaka iya kai ka ware mutanen da zaka iya karantar da su har su zama mutanen kirki Allah zai baka lada idan dan Allah kai ubangiji gaba ki dai mu Allah ka ba mu iko Allah ka sa mu dace dan haka shi wannan kafiri Allah sai ya ce fa zalikal ladhi yad'ul yatim shine wannan da yake tunkuɗe maraya na'am ولا يحض ala ta'amil miskin ubangiji yace wala yahud kuma baya kwadaitar da kansa an gane ko ko waninsa ala miskin a bisa ciyar da miskini kamar wannan lokacin ana so kai ka ciyar da mutane abinci ka ciyar da muskinai abinci kuma ka kwadaitar da ɗan'uwanka uwanka ko wani wanda ka san attajiri ne wani A yi ƙoƙari fa a dafa abinci ko da na mutum biyu ne ka yi ƙoƙari ka ba su abinci musamman da azumin nan duk mutumin da ya kai azumi na ramadana sai ka shirya masa abin buɗe baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. Allah zai baka ladan sa gaba daya ladan azumin da yi gaba ki dai Allah zai baka kaga kenan me yi wannan sa ku duba fa garabasa wajen ubangiji amma ladan azumin sa in fa ba wai nasa za a kwashe a baka ba shi ya rasa a'a shi ma nasa yana nan kai kuma za a baka kwatankucin irin nasa kai da ka shirya masa buɗe baki mai daɗi musamman inda ya ce ya ɗan yi ɗan santi haka ya ɗan manta wata irhu lassa ɗan wayarsa haka dan mukullin motarsa haka dan wani dan asuwakin sa haka yana goga asuwake subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kawai da yaji shayi ya kai shayi yaji siga yaji citta yaci alale yaci doya da ya tashi sai ah, sai da shafuna salamu assalamu afwan na dan manta <laughs> ga ga wannan akwai santi akwai dadi santi lada ne da shi to matakar mutun yayi dan Allah lalle wannan ladansa ana tsammani shine gidan aljanna insha Allah to ana son bayan kai kai ka kuma kwa'itar da 'yan uwanka su masu su yi ya 'yan uwan Allah ka ba mu ikon yi gaba ɗayan mu fawailun lil musallin ubangiji yace fawailun wannan aya ta baya ta sauka ne akan asi dan wa'il asi dan wa'ili da kuma walidu dan mugira wanda jiya muka yi maganar sa inna sune suke rowa ba sa son a ciyar da abinci sai ubangiji sai ya ce fawailun kalmar azaba ta tabbata ko tsananin azaba ta tabbata lil musallin ga masallata dukkan masu yin sallah masallata azaba ta tabbata a gare su hmm. allazina hum an salatihim sahun ba kowane mai sallah ba ba dukkan masallata ba in ji Allah allazina hum sune ne waɗannan da sahun suke rafkana suke shagala an salatihim gabarin sallolinsu ba sa yin sallah akan lokaci da gangan suna ji suna gani ba wani uzurin komai mutum ba zai tashi yi sallah ba sai lokacin sallah ya wuce rana ta kusa faduwa ko wani abu ba da mantuwa ba kawai da gangan da sakaci kuma sai tashi sai ya hada azahar da la'asar wannan azaba ta tabbata akan su ba shi da uzurin komai ka san in ka manta kana cikin rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhda'ana idan ka manta Allah ba zai kama ka da laifin mantuwa ba dama an dage alƙalami akan mutane guda uku an dage alƙalami akan mai mantuwa an dage alƙalami akan mahaukaci an dage alƙalami akan mai bacci mai bacci duk abin da yi dan ka na cewa buhun kunu kwandon ruwa kaza kaza tumatir ya fashe guda biyar sun yi hatsari ba shi da zunubi <laughs> mafarki yake watakila yunwa yake ji a cikin mafarkinsa <laughs> sai tuna tumatir to wannan ba za a rubuta masa komai ba ina fata an fahimta to amma idan ba haka ba mutumin da yake barin sallah da gangan ko yayi wata ya bar wata yayi wata ya bar wata ko ya ce na rubuta su a cikin fayil sai na dawo gida zan rubuta ko kuma wani dan kasuwa ne irin musulmi musulmin nan in zai fita kawai sai ya azhar la'asar magriba isha asuba kawai sai ya hada su in ya fita kawai ba ruwansa ko ran juma'a ne ai kana kallon su ai ana kokarin zuwa sallah ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa zarul Allah ce zalakum khairul lakum in kuntum ta'lamun shi lokacin ma yake ƙara gyara zama dan duk in kasuwa sun tafi kasuwa shi yanzu yake tsammani zai ciniki kuma Allah da yake masa kuma sai yake ko sisi <laughs> ba zai ciniki ba Wanda Allah ya ce aje kai ka ki zuwa to wa zai baka cinikin dama wake bayarwa Allah ne sai ya so kai kudin to duk irin wa'annan idan mutum bai gyara irin wannan hali nasa ba yana dagoma a cikin wutar jahannama an tambayi dan Abbas aka ce yaya mai barin sallah aka ce masa an ibn abbasin ta ya qari yace mufariqun jama'atun finnari duk mai rabuwa da sallah a cikin jam'i da gangan dan wuta ne mai yin sallah yayi wata ya bar wata dan wuta ne mai jinkirta sallah da gangan ba uzuri ba mantuwa in bai tuba ba shi ba dan wuta ne ubangiji Allah ka yi mana gafara sakacin da muke yi wajen sallah da sauransu Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon yin sallah akan lokaci na'am الذين هم يراءون ويمنعون الماعون wannan aya ta sallah ta hada hadda munafikai kamar yadda ubangiji yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila salatin mudhabdabina baina zalika la ila haula'i wa la ila haula munafikai kenan lalle cewa munafikai an san munafiki ko munafiki shine wanda yake bayyana musuluncin sa a fili in yazo wajen ahlus sunna shi ahlus sunna ne in yazo can ma shi ma can ne in yazo wajen can shi ma can ne in ya dan zaga shi ma can can can ne ina fata an fahimta to sai Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum lalle munafikai suna yaudaran Allah alhali ashe kansu kawai suke yaudara su bu sani ba suna yaudaran kansu wai za qamu ila salati idan sun tashi dan yin sallah qamu kusala suna tashi ne da kasala wash wash wash wash dalace yura'una nasa suna yin riya a gaban idandunan mutane idan a gaban mutane ne zai yi sallah mai kyau yara'a mai kyau sallah mai kyau wani ya yi sallah ya ce Allahu akbar ya sallah mai kyau wani ya sadr wani ya yi wada wani ya qabadu ai sallah mai kyau amma idan shi kadai ne in ya fara Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu Allahu akbar da Allahu akbar <laughs> a bayin wannan ko kuma wanda aka taba nuna wa kwanaki a Facebook bai sani an an dauke shi ban dan kasuwa ne ina tsammani yana sallar dungur dungur dungur assalamu dungur dungur dungur assalamu wannan shine yunqaru fi salati naqara diki ma za da gairar la'anatul maliki ina fata an fahimta yana oto a sallah kamar oton zakara cuk cuk cuk cuk cuk in zakara na ci abinci ba haka yake ba sai dan ci sai kuma sai da kai so su kallon zakara ba haka yake ba shi mu haka yake wannan sallar ba abin da take kara masa face tsinewar sarki mahalicci shine Allah duk wanda yake bautawa Allah bai san Allah ba maimakon ya kara kusanci tsakaninsa da Allah kullum ƙara nisa ake ya ku jama'a tsakaninsa da Allah ubangiji Allah ga sa mu san ka kafin mu bauta maka shi sai ce fa'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni ku sanni kafin ku bauta mini ya ku bayina idan ku sanni ba ta kaka za ku yi ku bauta mini ai ba da za ka yi ka bautawa abinda da baka san shi ba dole sai ka san Allah ka san dan me sai Allah ya halice ka dan mai sa Allah ya yi ka sannan ka yi bauta sannan bautar ta amfane ka yanzu ko aikin gwamnati ne muke nema a nan sakatariya kawai hakurin zan je sakaka gurzam kawai hakan je kawai ce ina ne ko ba ne aiki zan shiga ofis ba ta kaddace da ko daya ba ta firamare ba ta sakandare babu ta diploma ko nce ko digiri ko masters ko phd hakurin je sai a bani <laughs> wa zai baka Allah ne kawai zai baka aljanna hakurin ka yi karatu ba baka san shi ba ba ta alkur'ani ba balantana hadisai balantana idan ba a ta kama ka san ba a guda takwas din nan ka san muhaƙaƙun muhaqqaqun naqasun wa ziyaratun muhaqqaqani naqasun wa ziyaratun mashkukani tahqiqun naqasi wa shakku fi ziyarati tahqiqu ziyarati wa shakku fi naqasi sahawun la ri'a na ƙasa amzada wannan kabari kenan tace ziyaratu muhaqqaqatun wa ziyaratu mashkukatun wannan ba adike kawai baka san wannan ba kawai ba ta kama ka kai baka san assalamu alaikum kana zai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar astaghfir Allah akbar hadis ne mai astaghfirullah in zaka sallah kuma sai sai ka wani haka nan ka sai ka kuma sai ka wani haka wannan wahal da ke hafi amma ala alaikum fi dini in ga zaka kai ne sallah ka daga hannunka Allahu akbar ubangiji Allah ka samu na wa. Oh. lalle sai mun tsaya mun lura sannan da ni da ku gabaki ɗaya Allah ka samu dace da sunnar Mustapha sallallahu alaihi wasallam malam sai Allah ya ce alladhina hum yura'una sune waɗannan da suke yin riya suke nuna aikin su a cikin mutane kamar yadda muka yi bayani sallah ne ko sadaka in sadakan wajen ciyarwa ne ma dan riya suke yi haka in taimako kake nema daga kai sai su ba za su baka ba sai ka zo ka ziga shi alhaji ai duk garin nan in ba kai ba haba ai taimako irin naka alaji in ba don kuna garin nan ba ai garin nan ba zai zauna ba <laughs> wannan haka yake haka yake a dahama ba komai gaji kai ku je ku dauko naira dubu hamsin ku ba a dahama alaji ayin ba kai ba ciyarwa ma a garin kai ku bi shi da buhu biyar na shinkafa buhu biyar na siga kaga kenan a idan mutane kenan amma da zaka zo da kai sai shi kace ranka da wallahi yau halin da yake cikin nan ya kai inda ya kai a taimaka wallahi ko talaka nan kun da mutane wannan abu ne wannan ta shiga naira 100 ta shiga barko ta shiga amma cikin idan mutane zai rinka yin riya yana sadaka dan a ce alhaji wani shine mai kaza to wannan sadakar babu lada haka nan sallah ma ita ma haka in kai dan riya babu lada haka nan karatun alqur'ani in kai ka gyara murya dan a ce wani ai akwai murya akwai akwai karatu shi ma dan riya kai dan a ce ka iya shi ma wallahi tallahi babu lada ubangiji Allah ka kare mu sai abin mutum ya zige yayi shi sa da Allah an ji shi ba a ji shi ba an yaba masa ba a yaba masa kai dai kai in dai jama'a suka fahimce ka ai alhamdulillah alhamdulillah ubangiji Allah ka ganar da mu da ja ubangiji sai ce wa yamna'una alma'un kuma su ne masu hana kayan aro ma'ana su ne suke hana kayan aro idan aka tambaye su kamar abubuwan da muka faɗa kenan a farkon karatu irin su cokali innan da allura da baka ka zo ka tambaye mutum da Allah malam ba aran kekin kamar da Allah zan je nan bakin son da ka kekin na wani wanke shi mana na kuma shiga cikin cabi gaskiya ba zan baka ba wannan yana cikin me kike kuma ka ba shi haka mota in kana da ita wanda uwanka ya zo ko zai tafi wani waje in ka san ya iya mai kyau ba shi in bai iya ba ka ɗauke shi a cikin mota ka kai shi amfanin motar kenan musamman in hanya ta hada ku zo na rage maka hanya ba ne zai ji daɗi zai maka addu'a wala Allah baka san addu'arsa a wajen ubangiji ba baka san shi wane ne ba a dalilin addu'arsa sai Allah ya ƙara maka wasu motocin da suka fi naka amma kawai zaka bi hanyar hanya ɗaya ce zaka hada ku ka kalli ɗan uwanka ka san can zai bi kuma ba za ka masa magana ba ba za ka martayin mota ba kuma kana jira ma wai ya tambaye ka kuma ka ce ba can za ka yi ba alhali hanyar ku ɗaya wani irin imanin ne zama ta iya ma ko kun dawo ne daga tafiya kuma tafiya cikin dare ba abun hawa shi kuma yana da abun hawa ko an zo ɗaukansa kuma ya san kai ɗan uwansa ne wajen aƙida kuma bai maka tayin ka zo ku tafi ba amma yana neman wani bare can daban to wannan da me za ka musulta shi kaga dinga cewa yamna unal wannan fa kai baka tambaye shi a roba hanya ce kawai za ta haɗa ku zo ruwa ne zo mu tafi mana ina za ka je ko bai tambaye ka ba ya san inda kake ya san kai waye ya san a ina kake ɗaiɗai ku daga cikin mu ai mun san angonin su ai kai ma ka san inda nake ai ko ba haka bane yanzu na ganka kan hanya sai na tambaye ka wani zo mu tafi kawai idan mota ta lafi ya ce akwai isi kunna ma isi musamman da azumin nan bayan azhar kana sha kai mota na alhamdulillah Allah sa albarka Allah sa albarka masha Allah masha Allah ga addu'arka ga azumi ga lada ga na faranta maka rai wannan ladan indan Allah ne a wajen Allah wallahi Allah ne kadai ya san adadin wannan ladan to amma yau imanin mu ina yake sai ga cewa ba na sanin na dauki dan uwana musulmi a cikin motata ina jin haushin ma karya hau motata kuma inda zai jefa da kafan nan ni ma can zai je da motata wanda zo nan ba sauki muka samu ba to ubangiji Allah ka shirye mu Allah ka samu zama masu kaunar yan uwan mu sai sura ta gaba suratul kausari مكية وهي ثلاث آيات الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم inna a'tainakal kautsar suratul kausari <clears throat> sura kenan mai magana akan tafkin alkausara wani babban tafki ne a gidan aljanna wanda ya gangaro ya gangaro har dabda bakin aljanna daidai inda yan aljanna za su fada cikin gidan aljanna ubangiji Allah ka shayar da mu wannan tafki tamki ne wanda yake da girman da duk al'ummar manzan Allah kowa zai iya tsayawa shi kadai ba tare da ya yi matsatsayya da dan uwansa wajen shan ruwan ba kuma kofunan wannan tafkin kamar yawan taurarin da suke cikin samaniya adadin yawan kofunan wannan taurarin a wannan kofunan wannan tafki na alkausara ina fata an fahimta wannan sura makiyatun makiya ce tana da ayoyi guda uku daidai bismillahir rahmanir rahim ubangiji yace inna a'tainaka lallai mu ne muka baka ya Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam alkautar tafkin alkausara wani babban tafki ne na alkausara ruwansa ya fi zuma zaƙi ya fi madara garɗi fari ne farin tas daɗin daɗin ba magana ga ɗanshi abin sai wanda ya sha kana ɗiba kana sha wannan fata ka sai ta zagonye a jikinka sai a ja ka a mai da kai dogo balarabe kyakkyawa mai hanci tsayayye mai ido dara-dara mai baki kyakkyawa madaidaici kamar annabi adamu alaihi salam kuma a share gemu na naka zama babu gemu haɓannan taka tana walƙiya kamar silba domin a aljanna babu gemu a aljanna babu barin gemu shi kansa ibada gemu yana matsayin mama ga ya mace nana aisha tana cewa alhamdulillahi lazi zayyana rijala billaha ko billiyati kama zayyana a bisadai godiya ta tabbata ga Allah sarkin da ya kawata maza da gemu kamar yadda ya kawata mata da mama ina fata an fahimta yanzu duk mace in ka ganta haka wata shamulau shamulau haka haka namiji in ka ganshi wani sol sol sol haka ba gemu zai ganshi wani dan haka dai dan amma kaga namiji ga gemun nan aka rabu kallahu yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kama da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ga cewa ashe wannan shi kansa ibada ne an tambaye manzan Allah yaushe ake barin gemu yace lokacin da gashin ya fito haka yake ya shagiri <laughs> lokacin da gashin ya fito kawai sai ka bar shi in gashin ya fito sai ka bar shi ka tace shi ka shafa masa mai ka gyara shi in ya girma ya girma sai a a ɗan rarrage shi a ɗan gyaggyara shi ya ɗan yi zama mai kyau fuskar manzan Allah a kewaye take kamar wata sallallahu alaihi wasallam manzan Allah fuskar sa sakakkiya ce fari wanda ya sirka da ja shine kalan manzan Allah idan sa dara-dara farin fari bakin baki kirin goshinsa mai ɗan faɗi ne sallallahu alaihi wasallam ga hancin nan zargunin sha'awa ga kuma tunsu a sake ga gemu da saje ya kwanta a fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yi murmushi ga wushirya yana tashi ga haske a bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga kafadu a jikin manzan Allah ga gashin kirji a jikin manzan Allah cikinsa da ƙirjinsa daidai ne sallallahu alaihi wasallam shi ba dogo bane shi ba gajere bane shi mutawassidi ne da haka mu ma sai Allah ya kira mu kadhalika ja'alnakum ummatan wasala ina fata an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to a lahira a gidan aljanna in aljanna sun shiga gidan aljanna Allahumma ja'alna min ahli jannati a cikin aljanna babu gemu sai dan gashin baki sir haka za ka gani dan haka za ka gane tsakanin namiji da mace dan kowa an masa ado iri daya warware ra'ayin zinari ne kayan gwalagwalai ne kayan lu'ulu'u ne diamond ne zumar radi ne zubar radi ne duk an sa maka kawai kana tafiya kawai kuma ga hurul ainihin sun kewaye ka ga ruwan alkausara ka sha iyakacin shanka ga salsabil ga tasnim ga zanjabil kowane korama kake so ga sunan a gidan aljanna fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar da'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa sai Allah ce walahum fiha min kulli thamarat duk yan aljanna akai wannan gatar giya ka sha giya ta gidan aljanna giyar aljanna ba ta fitar maka da hankali lafiha gaulun <laughs> wala hum an hayun zafun ko yunzifun ina fata an fahimta in ka sha sai dai kawai ta ƙara maka hankali ba giyar duniya ne ka sha ka rinka haka hmm, a giyar aljanna in ka sha kawai sai ta tana maka wani abu sai ka irin wadda kara sai ka tuna rayuwar duniya ka ce oh Allahu akbar wani katina a duniya da ramadana in muna taruwa muna jin wa'azi Allah ya ce annabi ya ce manzan Allah ya faɗa gidan aljanna yau ga alkausara a gabanmu muna kallon alkausara wallahi yan aljanna sai sun tana wannan abu zaman duniyan nan wallahi sai an tana katina ran da wani ya ce mana kaza kada mu je wajen wa'azi mu tsaya kai mu danyi bacci aka yi faruwa aka ji wajen nan da ramadana muka ce mu za mu je zafi ba abin da zai mana dama duniya ƙarshen ta sai an mutu kuma haka muka zo kuma har muka fi shi ma lafiya ka tuna ni ina wane wane na yake ne ne ku dai aje a lalle kace ma wane na wane na wa ayya wane ko dai yana qala qa'ilun minhu inni kana li qarin yaqulu a innaka minal musaddiqin a idha mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamadinun ala hal antum muttali'un fattala fara'ahu fi sawa'il jahim قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المهضرين فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم تعالى أي لمثل هذا فليعمل العاملون تجد جماعة أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين innaha shajaratan takhruju fi asl al-jahim sai Allah ce tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin ka duba wannan ayoyi ma wallahi duk wani mai aboki mushriki mugu wallahi in baka ganshi a gidan aljanna ba to in ka leka ta za ubangiji Allah ka kare Allah ka da da iyayenmu da iyalanmu da malumanmu da ƴan uwanmu da abokananmu da duk mutanen al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah ka shigar da mu gidan aljanna ba dan halayenmu ko sakacinmu ba sai dan rahamarka ya Allah Allah ka shigar da mu gidan aljanna to wannan tafki na alkausara Allah ce mu ne muka baka wannan tafki ya rasulullah sannan mun baka alkhairori masu yawa mu muka baka annabta mu muka baka alqur'ani mu ne muka baka ceto ya rasulullah alqur'ani ba wanda aka bawa alqur'ani sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa ta'lamun wa sawfa tus'alun wa sawfa tus'alun ay wa innahu la sharafun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun ai shi wannan ne a gare ka ya rasulullah an saukar da alqur'ani da harcen larabci kuma da quraishanci shine ce alif lam ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun ka duba ce kuma da harcen larabci ya sauka larabcin ma irin yaren manzan Allah shi sa manzan Allah ce ta'allamul arabiyyata wa allimu hanna ya ku al'ummata ku koyi ilimin larabci ku san larabci sannan ku koya wa mutane kuma larabci shi kadai ne yaren da manzan Allah ce ku dage ku koya kuma ku sanar da mutane larabci yare duk yaren da ka zauna kuma da su sai ku koyi wannan yaren inji manzan Allah in ka koyi yaren kowane mai yare manzan Allah ce ka kubuta daga sharrin mai yaren haka manzan Allah bai ce ka ne kowane yare a'a kowane yare yana da darja ko da wani yare ne a nan ko jukun ne kaje ka zauna a cikin su ka ko yi dage ka koya wanda muka je sama koya ana kyabe kyabe yara kyabe na kwana lafiya ka koya ya maka amfani wata rana wallanta na sauran yaruka ubangiji Allah ka samu na ganewa sannan ga ceto Allah sai ba manzan Allah ceto manzan Allah shine wanda zai fara yin ceto ranar gobe alkiyama ba wanda zai ceto sai bayan manzan Allah ya yi shi yasa sai Allah ce man zallazi yashfa'u hu? illa bi idhni wai zai ceto a gaban Allah in ba da izinin Allah ba babu hafizan alqur'ani Allah zai ba su ceton mutum goma goma duk hafizan qur'ani da ya haddace alqur'ani yayi aiki da alqur'ani ana al-layli wa tarafan nahar ran tashin alkiyama Allah zai ba shi ceton mutum goma bayan babansa da mamarsa Allah ya ba su aljanna shi kuma za a kira shi ya dauki mutum goma a wani hadisi ma wanda sun cancanci shiga wuta sai a kira shi ka ceci mutum goma kawai ga to kai malam modi iri sinke malam dogo malam gajere malam ah, malam malam na kan aljanna aljanna wani hafizi sai ya ceci mutum goma wannan waya faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma dan hafizin dama dan aljanna in kun duba so to fadir Allah ya kawo ubangiji Allah ka ba mu hadan alqur'ani Allah ka ba mu ikon yin aiki da alqur'ani shi yasa manya manyan malaman nan masu darasu da kake gani in suka yi aiki da alqur'ani ladan su yana wajen ubangiji saboda kullun suna karantarwa ne la nuridu minkum jaza'an kaga darasun da suke su gyara alqur'ani su gyara allo su gyara wasali wallahi wani lokaci sai malami ya tashi ko 500 ba za a ba wallahi mal ladan su yana wajen Allah wa'annan iyayen namu ubangiji Allah ka kai wannan ladan cikin kabarin su ya Allah wallahi haka suke karantar da al'umma su ba sa tunanin ma za a ba su ballantana ma su sa ran za ka ba su kuma mu ba mu da tunanin mu ba su su kuma ba su da tunanin ma su tambaye mu kunya da girman alkur'ani da yake kansu ba za su iya buɗe baki su tambaye ka ka ba mu kuɗi ba haka za su kanta da kai alkur'ani izu su tun a gabansu wani ma yana jin ya ba wa malaminsa kuɗi ka ɗauki kuɗi ka ba wa malaminka shine fiyayyen sadaka a duniya ba abin da ya kai wannan malaman alkur'ani malaman darasu a girmama su matakar girmamawa su ne iyayen al'umma su ne iyayen ƙasa su ne fitulun al'umma gabaki ɗaya idan kun ji wannan shi abin da manzan Allah ya faɗa al'ulama'u warasatul anbiya malamai su ne magadan annabawa Allah ka ba mu ikon aikatawa sai Allah sai ya ce fasalli li rabbika wanhar ya rasulullahi tunda mun yi maka wannan baiwa da daraja da kyautaye fasalli li rabbika to kai sallar idi ga ubangijinka idin layya ake nufi kai sallar idi na layya ga ubangijinka an gane ku sannan wanhar ai wanharil hadiya an gane ku wanharil hadi sannan ka soke hadiyarka ka soke hadiyarka domin shi raƙumi mai ake masa soke shi ake a bambakoli akwai wani abu anan insa sunansa bambakoli za ga yana tafiya haka haka haka anan insa akwai wani kofa dan rami anan ake sa mashi sai a caka sai a ja a ja a ja haka sai a zare sai a yarda shi kuma sai a yanka shine fa idza wajabat junubuha ai fa idza saqatat bi janbiha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tarra ja'alna Allah ka sa dai muna ganewa to sai Allah sai ya ce inna shani'aka huwal labtar ubangiji ce inna shani'aka lalle kaga mai mai aibata ka innan huwal abtaru shine mai yankakken baya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi ya fara da'awa sai aka fara shiga musulunci aka fara shiga musulunci manzon Allah sai ya samu karuwar da mai suna alƙasim manzon Allah sai kowa yana kallon sa da alƙasim har ake masa alkunya da abul qasim abul qasim ana nan ana nan alƙasim sai Allah sai marcika sai makiyin manzon Allah sai yake cewa ai shikenan ma ai bashi da baya ai in ya rasu ma shikenan ba shi da magaji bayansa ya yanke sai Allah sai ya saukar da wannan aya sai ce ai inna shani aka lalle shi mai aibata ka innan an gane ko huwal abtaru shine mai yankakken baya ai kai manzon Allah bayan kai nan har abada yanzu mu duk magadan manzon Allah an gane ko mun gaji aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan aikin har tashin alkiyama amma shi wancan kafirin ina yake bayan nan malamin suka ce shine asidan wa'il Hmm. na'am sai sura ta gaba inna shani aka huwa al'abtaru kai Allah akwai lalle mai aibata ga shi ne mai cikin baya to jama'a za mu tsaye a wannan gaba sai Allah ya kai mu gobe kuma sai mu abin na yi tsamman za mu dan kara samu a wannan to alhamdulillah ala zalik Allah ka wani mana gobe rai da lafiya Allah ka ba mu ikon saukewa gobe insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am kabbarorin nan sunna ne kabbarori suna ne in ka duba wadduha a tafsiri na ibn kasir juz'i na hudu wannan tafsirin da ke hannuna ko tafsirin qurtubi juz'i na goma mujalladi kenan na goma in ka duba za ka ga magana akan kabbarorin nan lokacin da ikrima yake magana da kuma ma'azu dan jabal yake magana da ubayy shi ma yake magana akan kabbarorin nan sunna ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya sunnanta ɗaya bangaren ruwaya kuma suka ce ba sai kai kabbara ba za ka iya wucewa da karatunka amma yin kabbara ne mu'tamadi shi ya yafi alkhairi wallahu a'lam kafin ya sha ruwa shi ya fi dacewa idan mutum zai iya ya dage da yawan addu'o'i saboda Allah ce wa bil ashari hum wa bil ashari hum ya yastaghfiruna bayan Allah na kwarai su ne masu yin istighfari a lokacin sahur bayan an yi sahur karfe uku ne zuwa uku da rabi an gama to dan tsakanin da ya rage kafin alfijir ya hudo wannan wani lokaci ne na gara garaɓasa sai a dage da yawan istighfari astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh ko astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ko la ilaha illa allah la ilaha illa allah ko salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko sunayen Allah ɗari ba ɗaya ka karanta su ko ƙur'ani ka keshe da katin alƙur'ani ko ka ɗauki yasin in za ka iya kai kaman adadi mai yawa ina fata an fahimta to ana son wani daidai wani lokacin kafin alhujiri hudu ubangiji da kansa yana sama ta ɗaya yana tambaya wa yake da roƙo amsa masa wa yake da buƙata a biya masa lokacin da aka zo inna salatal fajri kana mashahuda idan aka yi sallan alfijir dabda za a yi sallah ubangiji zai koma sai a kulle kofar sama rana za ta fito mala'iku sun yi hannu oba na dare sun yi sama na rana sun sauƙo sauko nan lokacin kuma an yi sallar asubahi an rubuta wane da wane da wane sun halarci masallaci jam'i wane da wane sune yan sahun gaba gaba ɗaya daya ji manzon Allah wannan sakamakon su gidan aljanna ba ni na faɗa ba har manzon Allah ce walau ta'lamuna ma fiha da kun san abin da yake cikin sahun farko na lada ya ce lastahamu da kun yi ƙuri'a in ji manzan Allah da kun yi ƙuri'a amma ba san abin da yake cikin sa na lada in mutum ya zo masallaci ko sai ya ka a can waje sai ya ji an fara sallah ne an shiga ne ko ba shiga ba an shiga to Allahu akbar liman ya kanta wala dallin eh da sai Allahu akbar alheri ya tsine maka dan tashin alkiyama akwai mutanen da za su tashi fuskar su kamar rana su ne mutanen da suke zuwa su yi nafula a masallaci raka a biyu ko raka a hudu ko shida ko takwas ko goma sai ta istighfari su jira liman liman ya zo to tashin alkiyama ai sal bayan an yi sallah da su fuskar su za su tashi haskenta kamar rana inji manzon Allah akwai mutanen da za su tashi kuma fuskar su kamar hasken wata kamar hasken wata su ne waɗanda daga sun ji ladan ya kira sallah suna tsammanin yanzu a shiga sallah sai su sanya da za su yi da gaggawa a yi alola a zo masallaci a fara sallah da su to wannan kamar hasken wata akwai mutanen da za su tashi kamar tauraro sai da suka ji an fara sallah raka ɗaya ta wuce an tashin alkiyama kamar hasken tauraro to a zamanin sahabbai in za ka iya tunawa idan raka ɗaya ta tsere mutum sai an yi kwana uku ana marta aziya sai da na abubakar allah ƙara masa yadda dan aljanna ne mutulakan duk duniya ittifaki ne wannan ko akwai shakka kai shi sa duk wanda ya zage shi ana masa ganin wautarsa ta kai wauta to sai dina abubakar akwai ran da aka yi kabbara farko kadai baya kabbarar harama aka yi manzan Allah da ya ce Allahu akbar sai na abubakar sai bayan aka yi wannan amma ya samu sallar raka'a hudun gaba daya sai da aka yi kwana uku ana masa ta'aziyya babban sahabi a ashe haka ne sami ka an yi kabbarar harama baka nan to Allah kiyaye ta wani abin ka sai da Allah yi babban sahabi sai wani ya zo babban sahabi Allah ruha asiri Allah kiyaye na gaba la ilaha illallah yau akai kabar farko ba ka nan sabai ta aziya ake musu ya sallama ya gama ya kai kama da mu da shi eh? kai ma da mita mu da Allah haka yake faruwa Allah ka mana gafara wallahu a'lam to wannan ai tsohon tambaya ne kuma wannan tsohon abu ne wataƙila shi mai wannan tambayan baya karatu ne ba ɗalibin ilimi ba ne irin mu 'yan ƙananan ɗalibai masu koyon karatu idan ɗalibi ne irin mu sai je duba madakal li ibn al-hajji juz'i na farko shafi na 229 in ban manta ba shafi na 200 a cikin juz'i na farko na madakal zai ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mijin mace ya karantar da ita ilimi mijin matar ya karantar da ita ilimi idan ba shi da lokaci ko in yaƙi ya nemo mata malami ya zo har gidansa ya karantar da ita idan yaƙi ya barta ta shiga makaranta ta je ta koyo ilimi ita wannan matar dole idan yaƙi ta fita dole ko yana so ko baya so wallahi ba ni na rubuta ba haka yake ko yana so ko baya so sannan manzan Allah sai ce ɗalabul ilmi faridatun ala kulli musulmin wa wa wa ya ce neman ilimi farilla ne akan dukkan musulmi namiji da musulma mace musulmi wa ce namiji sai ya shiru yace da musulma mace idan ba ta iya ba da me za ta bauta wa Allah sannan hadisin bukhari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a cikin bukhari laila da wasu mata sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce masa kai annabin maza ne kaɗai ko har da mata ya ce ni annabin maza da mata ne sai ta ce ya kake karantar da maza su kaɗai baka karantar da mata sai ce to ku sai wa kanku wani lokaci zan zo in karantar da ku dan mu gane annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma'asumi ne an san ma'asumi ai Allah ya bashi daman ya kalli matar kowa kai ko matar aure ce manzon Allah ya halatta in yace in ya ganta yana son ta cike shiga gida ba saki ba idda auren yayi wannan khususiya ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da zai da ya tashi tafiya sai ya dauki Bilal Bilal shi ma ma'sumi ne eh kuma bai taba haka a manzo Allah ina manzo Allah ina manzo Allah bai taba wannan ba manzo Allah bai taba cewa mace kawai ya ganta irin wata mun kyau kai wancan fa sallallahu alaihi wasallam ke manzo Allah bai taba wannan ba manzo Allah ya fi wannan manzo Allah manzo Allah darajar ta ta tsallake duk inda ake tunani wallahi garanti Allah za ka turji man tasha min gunna wa tu'i ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta yace ala junaha alayka ya rasulullah amma manzo Allah bai taba yi ba sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan sai suka je karantarwa da shi da Bilal bayan manzo Allah ya karantar sai ce Bilal ya yawo a cikin matan nan ya karbi sadaka Bilal sai ya bude mayafinsa suna jefa dinari mai azurfa mai kwandage mai kaza suna ta jefa sadaka sadaka sadaka yanzu bilal menene shi muharrami ne a garin ku kula da kyau da wannan hadisi bayan bilal ya gama karban sadaka aka yi addu'a manzo Allah sai ta ci kuma sai ya koma gida to daga nan sai zama cewa ashe mace binta ga miji baya amfani sai ta bi sarkin da ya halicci miji Allah ka sa da muna gane saboda shi kansa miji bawan Allah ne Allah da ya koro ayoyi a cikin suratul azab yace innal muslimina wal muslimat yace wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati wal mutasaddiqina wal mutasabirina was sabirati yace wal khashiina wal khashiati yace wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati yace was-sa'imina was-sa'imati yanzu suna azumi ko ba sa yi matan sai sai ce was-sa'imina was-sa'imati yace wal hafizina furujahum wal hafizati والذاكرين الله كثيرا والذاكرات tace a Allah lahum maghfiratan wa ajran duk abin da aka ce namiji sai an ce mai mace duk abin da aka ce namiji sai an faɗi kishiyar namiji wane ne mace ashe duk abin da namiji zai yi shiga aljanna shi mace za ta yi ta shiga gidan aljanna idan mace ta zauna wai kawai wai ki bi miji ki dafa abinci biki san farlan alola ba biki san na tsarki ba biki san na sallah ba biki san na wanka ba biki san jini in yanke ya zai zama ba wallahi tallahi ya ke ruwa kada ki rubi kanki din ido na ganin ido ba a miki tsammanin rahama ba ba ne yake faɗan wannan magana ba manzon Allah ne ya faɗa kuma Allah da kansa yace ku sanni da Allah yace ku sanni maza kada yake magana hadda mata yace ku sanni kafin ku bauta mini idan ba ku sanni ba ta yaya za ku yi ku bauta mini ta yaya za a iyaye mu mata su san Allah in ba su yi karatu ba in ba su yi karatu ba ya za a su bauta wa Allah to kenan wannan tsohuwar magana ce shi wannan yake so ya dawo da ita yanzu mata sun ci gaba a cikin mata an samu hafizan qur'ani a makarantun nan namu akwai hafizan qur'ani mata tili ba ɗaya ba biyu ba biyar ba hafizan qur'ani in kana so kuma ka je ka tambaye su ba hadda na ciwa-ciwa bane ka tambaye su za su gaya maka qur'ani ne daga bakara har nasi akwai mai sauka na ɗaya akwai mai sauka na biyu akwai mai sauka na uku akwai wanda yanzu zaka tana shirin sauka na hudu insha Allah jigirgir wani da karantar da kai malam shekara biyar kana gabanta haka yake daga bakara har nasi ta karantar da kai qur'ani da tajawidinsa ta baka ruwaya guda biyu ka zauna ka sha madar ilimi na alqur'ani haka yake gadan manzon Allah kuma gadan mutanen Borno addan alqur'ani haka yake ba ga bane yanzu ka zo Borno in baka abun nan ba ya kake gani in ka ce kaf he ye ayan sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا an san daga wannan ka zo wallahu alam ci gaba kawai amin ya rabbal alamin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu jama'a mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da muka karanta daidai cikin karatu ko amsa fatawa Allah ka ba mu ladansa kuskure da muka yi cikin karatu ko amsa fatawa Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جماعة كما ريد مكسابة يوم لن أدعى الله كتك أمالا درهما Allah ka ji dukkan iyayenmu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa Allah ka yi musu gafara mu da muke da rai Allah ka sa mu cika da imani bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad masu taimaka wannan makaranta Allah ka saka musu da alkhairi masu roƙon addu'a da mu da su Allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka tsare kasuwanninmu yan kasuwan Allah ka ba su riba mai albarka Allah ka ba su ikon sassauta farashi alfarman watan Ramadan Allah ka ba su ikon taimaka musulunci da abin da suke samu matafiya Allah ka kai su lafiya ka damar da su lafiya mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya masu neman junan ya Allah da mu da su duk Allah ka ba mu ƴaƴa mana garta masu albarka nagari ya ubangiji Allah ka mana albarka da mu da mu da mu da zuri'ar mu da iyalan mu tashin alkiyama ya Allah ya Allah dalibai masu neman haddan Qur'ani da ilimi na addini da ilimi na zamani ya ubangiji Allah ka ba mu mai albarka Allah ka ba mu yin aiki da abin da muke karantawa Allah ka azata mu yin aiki da abin da muke karantawa Allah ka taimake mu da taimakonka ya ubangiji yau da safen nan wasu yara garu ya faɗo musu a kansu yara ne ƙanana ɗaya yarinyar har ta samu karaya kafar ta ɗaya ɗaya kafar kuma ta tsage a kansu kuma sun samu buguwa muna roƙon addu'a wajen ƴan uwa a musu addu'a ubangiji Allah ka ba su lafiya kuma Allah ka kare mu gabaki ɗaya da irin afkuwar irin wannan gabaki ɗaya Allah ka ƙara mana lafiya kazalika marasa lafiyar mu na gida da na asibiti da masu tafiya da shi a tsaye gabaki ɗaya mu Allah ka ƙara mana lafiya ya Allah Allah ka kawo mana saukin gari ya Allah da saukin aljihu ya ubangiji da saukin yanayin zafi ya Allah Allah ka sauƙaƙa mana wannan wata na Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana wannan wata na Ramadan Allah muna ƙara godiya gare ka ni'imar da ka azata mana ita kwanaki biyun nan bayan ni'imomin da kake bamu barkatai ba za su irgu ba wa in uddu ni'matallahi la tuhsuha ya Allah muna ƙara godiya gare ka Allah ka ƙara saukar mana da wani wata ni'ima akan ni'ima har tashin alkiyama ya ubangiji ya Allah ka gyara halayenmu Allah ka shirye mu ka gyara mu. Allah ka cire hasada da kyashi da bugunta da girman kai a cikin zukatanmu ya ubangiji Allah ka hada kan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka zama Allah ka samu zama ikhwanan ala sururi mutaqabilin ya ubangiji ka azata sarakunan mu ya Allah da shiyagabannin mu da gwamnonin mu ya Allah da tausayin talakawan wannan ƙasa sannan ka ƙara musu lafiya yadda muke taruwa a wannan farfajiya mai albarka cibiyar sunna ya ubangiji ka tara mu a gidan aljanna na firdausi Allah ka rubuta mu daga cikin gafartattun wannan wata na ramadana da sauran kwanakin watan ramadana in gabaki daya Allah ka inta wai uyayen mu daga barin shiga wutar jahannama addu'o'in mu suna da yawa ya Allah ka san bukatun ya Allah ka biya mana dan rahamarka gabaki daya mu izaja kafa daya Allah ka amsa mana bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا wannan uwa ya aiko dubu ɗaya a cikin asusun marayu ɗazu na manta ban faɗa ba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ajib du'aana ya arhamar rahimin wa salamun ala al mursalin hasbunallahu wa ni'mal wakeel fid darain bi rahmatika nastaghith والحمد لله رب العالمين Thank <laughs> you.